ta ci kwalli irin lallabakin da muke yi ya zama na banza na wofi to zan yi maganin ki a yau din nan ina so ki zaɓi ɗaya abdullahi kike so ko abbas aniya ta yi shiru ta kasa ba shi amsa to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tsawa ya daka mata ya ce ba magana nake miki ba aniya ta gigice ta kasa magana sai ya ɗauka bulala ya ce tun da kin ƙi magana bari in da keki idan jikinki ya gaya miki kya'ye magana ita kanta hajiya umma ta tsorata da ta ga bulalar Dan ƙareriya ta sha mai sai kyalli take yi ta san halin alhaji zakari zai iya dukan haniya da wannan katuwar bulala yadda ya fusata ya daga bulala ya ce abdullahi kike so ko abbas haniya ta ce abdullahi ya ce abdullahi kika zaɓa ta ɗaga kai ya ce ta shi ki tafi gidan uban abdullahi ki koma can alhaji hamid ya ɗaura miki aure da shi tun da kin ƙi magana ta ne ta kama kuka ta ce abadan allah ka yi haƙuri ba ai ba ta gama rufe bakinta ba kawai ta je sauka duka ta ko ina dukanta kawai yake hajiya umma ta yi ƙoƙarin cetonta amma ina bu ya gagare ta duka ni ya kawai yake babu kakautawa idan sai ya rufe haniya tun tana iya ihu har ta daina suka ji shiru haniya ta suma Ba ta san inda kanta yake ba hajiya umma ta ga ki ya daina dukanta gashi ko motsi ba ta yi amma sai ci gaba da dukanta yake yi da ta ga alama idan ta kyale shi ya ci gaba da dukan mata ya zai kashe ta sai ta sa hannunta a ka kurman masa ihu da ƙarfi ihun da hajiya umma ta yi shi ya sa shi dawowa cikin hankalinsa ya juyo da sauri ya kalli inda hajiya umma take ya ce mata lafiya ta ce haba alhaji kalle ta ka gani ko motsi ba ta iya yi amma ka ci gaba da dukanta kashe min ya za ka yi ko kallonta bai ba ya shige ɗakin sai bata nan wajen a tsaye hajiya umma ta rasa me za ta yi wa haniya ta farfado duk ta dariri ce ta ruɗe sai kaiwa da kawowa take yi a tsakar gida can ta tuna idan mutum ya suma ana zuba masa ruwa ya farfado ta je wajen da suke ajiye ruwansu ta ci bokiti da ruwa ta zo ta kwara mata a jikinta gaba ɗaya wahaniya za ta farfado shiru babu labari hajiya ta tafi ta kuma ci bokiti da ruwa ta zo ta kuma zuba mata shi a jikinta cikin ikon allah tana zaba mata ruwan ta farfado hanniya ta kama nishi da kyar hajiya umma ta isa wajenta da sauri ta rike ta ta ce sannan haniya ta daga mata kai ana cikin wannan hali shamsuddin ya zo musu sallama zai koma dubai gobe yana shigowa ya tarar da wannan abu bai tsaya ji dalilin da yake faruwa ba suka hannu haniya aka sata a mota sai asibiti kafin su je asibiti sai aniyar ta koma sumewa ana kai ta likitoci suka taru a kanta hajiya umma kuwa banda kururuwa ba abin da take yi ta ga yadda za ta tafi lahira a ranar gaskiya haniya ta ji jiki sosai Ba ta san inda kanta yake ba sai da gari ya waye sannan ta san halin ta ke ciki haniya ta kalli jikinta ta ga a farfashe yake ta kalli ummata ta ce umma yanzu abba ne ya yi min wannan dukan da kansa umma abba ko yana so na hajiya umma ta ce ki hakuri haniya bai kamata kina tayar da wannan maganar ba kin ga baki a jin daɗi sai jikinki ya ƙara rikicewa fatan mu dai Allah ya baki lafiya ta ce amin umma to ranar da aka yi wa haniya duka labari ya je kunnan abdullahi ya din ya buga masa waya ya sanar da shi halin da ake ciki yana faɗa masa abdullahi ya rude ya rasa inda zai sa kansa hankalin sai tashi sosai ranar sai da je asibiti ya ga halin da haniya take ciki lokacin haniya ma bata san a wace duniya take ba sai dare sannan shamsuddin ya samu ya lallaba abdullahi ya tafi gida bayan kwanaki biyu alhaji ahmad da matarsa hajiya bilkisu suka je asibitin suka duba haniya da abin arzikinsu hajiya umma ta yi sanyi a lokacin ta yi munna da zuwansu sosai ba su wani jima da zuwa ba suka yi musu sallama suka tafi alhaji sani mahaifin abbas bai ji daɗin abin da alhaji zakari ya yi wa niya ba ya ce bai kamata ya da ke ta ba faɗa ya kamata ya mata ya je ya duba haniya sannan ya yi mata addu'ar samun sauki sai da haniya ta yi sati a asibitin sannan abu ya je ya duba ta lokacin haniya ta samu sauki sosai ya gaida hajiya umma ta amsa sannan ya ce mata ya mai jiki ta ce ai jiki da sauki ya ce to allah ya sawaki ta ce amin ta fita ɗakin ta basu waje abbas ya matsa bakin gadon da niyya take a kwance kalle ta fuskarsa a ɗaure ce mata ya jiki a ciki ya maganar yadda ya maganar ita ma a ciki ta amsa masa ya jima a bakin gadon suna kallon kallo ya kai minti goma a tsaye a gabanta sannan ya ce mata zai tafi ta ce ka gaida gida har ya juwa zai tafi ju ya ce mata sai a guji gaba idan kunne ya ji gangar jiki ta tsira tana jin sa bata ce da shi uffan bai fice abinsa ta bi shi da kallo tana jin haushinsa ta ce duk akan abaz mahaifinta ya mata wannan dukan amma ba komai hajiya umma ta shigo ɗakin ta ce sannu aniya abaz ɗin ya tafi ga kayayyakin da ya kawo nan ta ce na gani umma ki ba wa mutane su ci ni ba zan ci kayansa ba hajiya umma ta ce wato dai haniya har yanzu kina nan akan bakanki ko kin fi son zama cikin bacin rai ko da yaushe ko to tun da haka ga yafi dacewa da ke shi kenan to saratu na zaune a gaban malami tana faɗa masa abin da ya kawo ta wajen sa. malamin ya gama jin bayanin saratu ya janyo ƙasar da yake yin duban su yan zane-zanensa a cikin ƙasar sau uku yana yi yana canzawa in ya gama sai ya ɗago kai ya kalli saratu a na uku ne ya fara mata bayani ya ce mata tana iya auren abdullahi amma gaskiya lamarinsu akwai gwagwarmaya sosai dole sai ta miƙe tsaye domin abdullahi yana son haniya sosai ita ma tana son shi raba su zai yi waya sosai saratu ta ce yanzu malam kana ganin abdullahi ba zai iya so ba kamar yadda yake son haniya ya ce zai iya son ki kamar yadda yake kauna haniya amma sai kin miƙe tsaye sannan za ki shawo kansa saratu ta saki ajiya zuciya da ta abin da malamin ya ce ta ce malam idan miƙewa tsaye ne babu matsala ko nawa zan kashe akan abdullahi zan iya kashewa don ganin na mallake shi malamin ya kalle ta sosai ya ce shikenan tun da kin amince za ki iya kashe kuɗi to zan faɗa miki kuɗin aikin naki saratu ta gyara zama don ta ji ko nawa malamin zai ce mata daga nan ko ya gaya matan ta ce to gobe idan allah ya kamu zan taho maka da kuɗin saratu ta yi masa sallama ta tafi hakika malamin tun ranar da Saratu ta fara zuwa wajensa neman magani ya je yana ƙaunarta ta yi masa yana so ya aure ta sai dai kuma ya san sai ya yi mata asiri ne tukun za ta amince masa ya yi ta neman hanyar da zai samu ya mallaki saratu to yanzu gashi ta kawo kanta daman haka ne cin amana bai da daɗi ko kaɗan haniya ta ɗauke ta amana tana so ta ce amanarta to bayan kwana ɗaya saratu ta haɗo wa malamin kuɗin aikin sai amsa yana munna ya haɗa mata maganin da za ta yi amfani da shi ya ce ya haɗa mata maganin da za ta mallake abdullahi ya je yana son ta kamar hauka ta ce yawa malam haka nake so a cire masa tunanin haniya kwata-kwata daga zuciyarsa ya kasance bai da tunanin kowa sai nawa malamin ya ce an gama karki ji komai ya bata maganin ya faɗa mata yadda za ta yi amfani da shi saratu har da rubutawa a takarda kar ta je ta yi ba daidai ba ya faɗa mata duk yadda za ta yi da maganin ta yi masa godiya ta tafi ta namunna to bayan sati biyu aka sallama haniya daga asibiti ta ji sauki amma har yanzu ba ta gama warwarewa ba hajiya umma tana kula da ita sosai mahaifinta dai har yanzu ba ruwan shi da ita ya ce tunda take nema ta bijire masa akan abun da ya sa ta taki bi ba ruwansa da ita hajiya umma dai kullum cikin yi wa haniyar nasiha take akan ta yi haƙuri ta bi umarnin mahaifinta ta ce hakika bacin illar da su abdullahi suke da ita da bata ga dalilin da zai sa ta ki amincewa da aurensa ba ba wanda zai so ya haɗa zuri'arsa da mayu sai ƙaddara idan ta faɗa maka baka sani ba shi ne kawai zaka auri mayi kan rashin sani amma ka san komai ya za a yi ka auri mayi don ba ka da hankali aniya dai tana jin ta a zuciyarta ta ce tunda ita ta ce tana son shi a haka a bata shi mana tunda ta ce ta ji ta gani tana son shi komin mai tattasu da suke da ita Alhaji Zakari da Alhaji Sani sun ɗauri aniyar sai haniya ta auri Abbas ko ga wata ko za a kai gidansa sai ta shiga gidan dolinta ko ta ki ko ta su Abbas shi ma ya ɗau alkawarin sai ya auri haniya ko don ya rama wulakancin da ta yi masa sai ya wulakanta ta ya nuna mata ita ba kowa bace a wajensa face sha sha sha sai ta gane kuskurenta. ga biki yana ta gabatowa saura wata ɗaya kenan bikin haniya da abbas amarya ta ƙara bushewa ta ƙanjame to sarata kuwa ta dukuba wajen aiki da maganin da malaminta ya bata maganin ya kusa ƙarewa sai ta koma wajensa ta ce masa ta kusa gama amfani da maganin kuma ga gashi bata ga canjin komai ba ran nan ma da ta buga masa waya zagin ta yi ya ce kata kuma buga masa waya idan ba haka ba zai mata rashin mutunci malamin ya ce kata samu damuwa maganin ne bai ratsa jikinsa ba har yanzu shi ya sa ya faɗa mata haka idan maganin ya huda ƙashinsa ba zai mata wulaƙanci ba sarta ceto ce to malam don allah a taimaka ya ce babu damuwa ya kuma haɗa mata maganin ta amsa ta tafi gida to abdullahi yana zaune shi da abokinsa umar da ya kawo masa ziyara suna cikin hira da shi kiran saratu ya shigo abdullahi ya kalli wayar ya ga lambar saratu ce ya yi tsaki ya ce wannan yarinya wannan yarinya duk yadda aka yi mai ya ce kullum fa sai ta bugo min waya na zage ta na yi mata rashin mutunci ta ji eh, me zai mata wanda za ta ji haushi ta daina bugo min waya umar ya kalle shi ya ce kai da wa kake masifa haka abdullahi ya bashi labarin saratu Umar yi dariya ya ce ya sunanta ya ce wai sunanta madina kuma bata san ka ba haka kawai ta bugo waya ta ce tana son ka ba na tunanin ta san ni ina tunanin irin masu haɗa lamban nan ne su rika kiran mutane Ni ko sai nake tunanin kamar ta san ka ɓoye maka sunanta ta yi kaga ka bata dama kawai ka ce kana son ta yadda za a shirya mata kenan a ga kowa ce ce rabu da ita kawai abun da ke gabana yana da yawa ba ita ce a gabana ba yanzu eh na san da haka amma idan ba hakan aka shirya mata babba za ta rabu da kai ba yanzu me kake ganin za a yi mata makamata a hannu abun da na so na jika ce kenan buga mata waya za ka yi ka ce da ita ku haɗu a waje kaza ga kanan zuwa idan ta amince za ta je wajen sai mu tafi tare da kai mu ganta abdullahi ya amince da shawarar da abokinsa umar ya bashi nan take ya ɗauki wayar ya buga wa saratu tana kwance a gado tana mamakin maganin da malamin ya ba ta san bata ga aikin da maganin ya yi mata ba maimakon a ga canji a wajen abdullahi sai aka samu akasin haka da ta buga masa maimakon ta ji abdullahi ya yi mata raɗau tun da ta karɓi maganin mallake shi gashi kuma ta san ta yi maganin daidai ba ta yi kuskure ba sai ta ji ya yi mata zagin da bai taɓa yi mata ba to amma abin mamaki sai ta ji wayarta tana ƙara kuma tana dubawa sai ta ga lamba abdullahi ce nan fa ta kama munna wayo abdullahi ne ya bugo mata waya da kansa cikin ɗauki ta ɗaga wayar ta ce hello da wani kashin murya abdullahi ya ce ni ne ismail na yi tunanin abin da nake miki idan kika bugo min waya bai dace ba shine na bugo in baki hakuri da fatan zaki hakura saratu ta yi murmushi ta ce la babu komai yanzu yana so ki faɗa min inda za mu haɗu da ki kafin mu saba da ki mu san gidanku daga baya ko daɗi ya rufe saratu ta ce babu komai na baka dama ka faɗi inda za mu haɗu da kai ya ce a ke ya dace ke faɗa min inda zan zo in same ki to shi shikenan tun da ka bani damar hakan godiya mara adadi daga nan ta faɗa masa inda za su haɗu ya ce shikenan kamar wace rana za mu haɗu da ke sarata ce ko gobe ina iya zuwa mu haɗu da kai ce shikenan na gode suka yi sallama da shi abdullahi ya ce eh, lalle yarinyar nan za ta gane kuranta umar ya ce ba ta kawai za mu yi maganinta gari misalin karfe hudu da rabi na yamma saratu ta isa tana isa wajen ta buga abdullahi waya ta ce ga ta ta isu yana ina abdullahi ya ce sari da allah gani nan fitowa yanzu ta ce shi kenan babu damuwa umar da Abdullahi suka ɗauki hanyar zuwa suna isa suka yi fakin da motar su abdullahi ya buga mata waya ya ce mata gasu